Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna ‘ya mace kyautar Allah, kashi na ashirin, wanda Kalisa daga ta rubuta. Aminci wasu Group da ke Saudiya suka ɗauki nauyin kawo muku, ni ne naku Abdullahi Muhammad Sani Abba Ifex nake farin cikin kasancewa da ku har zuwa ƙarshen labarinmu na yau. 'yan uwa a baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku washe gari ka afifa ta ki sakin jiki a gidansa ga kan nata gashi abin ma abincin ma sai anti amina ta tilasta ta take ci ummi kam mugun kunyar ta take ji don duk da sanda ta shigo ɗakin rasa sukuni take da yamma direba ya mai da saji da gida afifa ta ci kukanta ta ƙoshi duk da ba hira suke ba amma sai ta ji kewanta sosai Ranar Tima ce ta taya ta kwana, ita ma Tima ba mai magana ba ce tsakaninsu idan sun haɗa ido Tima ta saka mata murmushi, wani lokacin ta mayar mata wani lokacin kuma ta sun kuyar da kai. Da an ta amina kaɗai ta ɗan saki a gidan, shi ma don tana yi mata rainon fadil ne. A nan ne muka tsaya yanzu insha Allahu, za mu ci gaba. Washi gari da Afifa na daki da yamma misalin biyar da Fadil na jikinta tana masa wasa. Yanzu ta rage kukan da take yi, ta ɗan sake amma fa da anta Amina kaɗai. Sai dai ba ta minti talatin Aliyu bai faɗo mata ba. Haka kawai, sanye take cikin atamfar Ingilan, An mata riga da siket da ya zauna ɗas a jikinta, ta Amina ta yi mata ɗauri mai kyau, sannan ta gyara mata fuska ta feshe ta da turare. Duk daga can gidan aka kawo mata kayanta, ita ko damuwa da rashin ganin mijin nata ma bata wani ba, tana kwance ta ɗaura fadila ƙafarta tana mashi lilo. Yana ta kyalkyala mata dariya aka buɗe ƙofar ɗakin, duk a zatanta ta Amina ce. don ta fi kowa shigowa ɗakin jin shiru ya sa ta juya tana kallon ƙofar ta gan shi a tsaye yana kallonta. wani mugun faɗuwa gabanta ya ta ajiye fadil da sauri ta miƙe zaune tana wange-wangen inda za ta ga mayafinta cikin rashin kuzari ya ƙaraso ɗakin ya durƙushe a gabanta yana kallonta. Sun kuyar da kai tai da sauri cikin sanyayyen muryarsa ya ce zainab kin amsa ta hakan ya sa ya miƙe ya zauna a gefenta yana kallon kyakkyawar fuskar ta ya ɗago kanta a hankali ta yi saurin rufe idan ta murmushi murmushi ya ganin yadda ta ke buga ya sake ta ya miƙe ya fita daga ɗakin tana jin fitarsa ta faɗa kan gado tana mai da ajiyar zuciya lokaci ɗaya hawaye ya shiga ziraro mata karfe shida ta amina ta shigo ɗakin tana kallonta ta ce anti amarya ki tashi ki shirya ku tafi gida da danta. Afifa ta ji gabanta ya faɗi sosai ta fashe da kuka. Tana kallon Anta Amina ta ce, "Dan Allah ni a bar ni a nan anti." Anta Amina ta yi dariya ta zauna a gefenta ta kamo hannunta ta ce, "Gidan mijinki za ki ai anti." Ke da gidan nan kuma sai dai in kun zo gai da ummi. Ganin yadda take kuka ya sa Amina ta rungume ta tana gargashinta. Wanka ta sa ta fara yi kafin ta shirya ta fiddo mata da material ɗinta mai kyau da aka yi mata ɗinkin doguwar riga ta ce ta saka. bayan ta ba ta turarurruka kala-kala ta shafa masu daɗin ƙamshi make-up ta yi mata light mai kyau sannan ta shafa mata jambaki da ta san zai fi dacewa da labanta ta sharce mata dogon baƙin gashinta ta shafa mata mai sai walƙiya yake yi ta yi mata ta ɗaure ta yi mata fakin ɗinsa da ribon sannan ta sa mata sarƙoƙinta ta ɗauki mayafinta ja ratsin kayan jikinta da ta lullube ta da shi ta fiddo mata da flat shoe ɗinta mai kyau ta bata ta saka sannan ta bata jakarta ta feshi ta da turarurruka masu tsada duk yadda afifa ta so danna kukanta kar amina ta gani kasawa ta yi har amina ta lura sai da ta bata hana ta ba illa tausayin ta kawai da ta ji sosai don ta san haka yake kowace 'ya mace hannunta ya kama hannunta ta kama fuskarta ta rufe suka nufi ɗakin ummi da ita ummi na zaune a kan gado shi kuma yana zaune daga ƙasa Hafifat ta ki barin jikin anta amina sosai sai shi shige mata take ummi ta yi murmushi shi kam sai kallon su yake anta amina ta zauna ƙasa tare da da sa Afifa ta ce ga ta ummi ummi ta kalli Dr. Sharif ta ce to Ali ga amanar Zainab nan ka rike ta amana kamar yadda iyayenta suka dabka maka ita saboda sun aminta da kai haita kai ne gatan Zainab a yanzu in kuma ka kasa rike amana kai da Allah wannan babu ruwan mu a ciki Allah kuma ya taya ka riko ke kuma Zainab ki bi mijinki sau da kafa don aljallan ki na tafin kafar shi kin sani Allah ya yi muku albarka ya ba ku zaman lafiya da zaman haƙuri ya azurta ku da zuri'a ɗaya ba tana kaiwa nan ta ce sai ku tafi ku sallama abbanku Dr. Sharif ne da ya kasa ɗago kai ya ce in sha Allah ummi Habiba kan banda kuka a jikin Anta Amina babu abin da take Anta Amina ta ta ɗaga ta bayan ta Sharif ya miƙe ya sallame ummin shi ya fita daga ɗakin shi ma abban ya yi musu tashi nasihar daga nan an ta Amina da Tima suka raka su har mota ta buɗe gidan gaba ta shiga da ƙyar tana kuka ta rufe kofar cike da tausayinta shi ma da ganin sa ka san a sanye yake ya tada motar Amina tana ɗaga masa hannu tana mai murmushi tana ce masa to yaya sai mun zo murmushin kawai ya mayar makannan nasa ya ja mota suka fita daga gida ana kiraye kirayen sallar magariba ya isa gidansa da ke sharaɗa yawan mai gadi ya buɗe masa gate sannan ya shiga babban gida ne sosai da ya ƙawatu da shuke-shuken zamani hasken fararen fitilu ne ya haska ko'ina a cikin gidan don dare ya so mai ya nufi fakin space ya yi fakin sannan ya kashe motar ya juya yana kallon afifa da ta haɗe kai da gwiwa tana ta rusa kuka buɗe motar ya ya fita sannan ya zare ya buɗe sayar ɗinta ganin ta ki ɗagowa ya ce ki guri ki fito duk da haka ta ki ɗagowa cikin sanyin murya ya ce zainab ta ɗago jajayen idanta tana kallon shi ya ce ki guri!" na ce ki sako kin ga mun kusa rasa sallar magariba da ƙyar ta fito da kafanta sannan ta sako daga motar ya rufe ya kama hannunta suka nufi cikin gidan binsa kawai take yi amma ji ji take kamar kamar wutar lantarki ake juna mata a hannunta da ya rike ya sa makulli ya bude kofar shiga cikin falon sannan ya shiga da sallama yana rike da hannunta iyakar haɗewa falon gidan ya haɗu komai ruwan toka ne na ciki da ja yana rike da ita suka haura sama ya bude bedroom ya bude bedroom ɗinta Dr. Ali ya karasa da ita kan gadonta tana kuka ya zauna da ita ya durkusa a gabanta yana rike da hannayenta guda biyu ya lankwaba da kai cikin sanyin murya ya ce na rasa gane ma'anar kukan nan da kike yi na barin sa abba da mama ne na farin cikin mu mun mallaki juna ne ko na bakin ciki ni ne mijinki ni ba zan iya faɗi ba cikin raunin murya ya ƙara shi magana afifa dai bata ɗago ba bare ta tanka masa kuma bata fasa kukan da take ba cikin rashin kuzari ya miƙe ya fita daga ɗakin ya shiga nasa ya yi awala ya tafi masallaci ko da ya dawo daga masallaci tana nan yadda ya barta ya zauna a gefen ta murya can ƙasa ya ce ki tashi ki yi sallah kin amsa mishi dai. ya daɗe a zaune yana kallonta daga bisani ya tashi ya fita har bayan sha fifa bata bar kukan da take ba yana dawowa daga masallaci ya shigo ɗakin ya ce ki tashi ki yi sallah filis zainab menene wannan ma'anar hakan da kike yi nan ma dai share shi ta yi ya daɗe a tsaye kafin ya juya ya fita daga ɗakin tara saura ya shigo ɗakin kuma da kaji da drinks da abubuwan sha ya ajiye a kan lallausan kafet ɗin tsakar ɗakin ya ce sako ki ci abinci jin bata kula shi ba yasa ya miƙe ya nufi inda take ganin haka ta miƙe da sauri cikin kuka ta ce ni na ƙoshi wani mugun kallo ya yi mata ya kama hannunta suka isa tsakar ɗakin ya shiga ba ta kazar a baki tana hawaye tana ci har ta kau da kai ta ce ita ta koshi ya wata drink ɗin ta sha sannan ta miƙe a hankali ta koma kan gadonta ya kwashi filet ɗin ya fita da su miƙewa ta da ƙyar ta shiga bayi ta wanke baki sannan ta fito ta cire sarƙoƙin da suke jikinta ta ajiye su a kusa a durowa ta daɗe a zaune tana ta tunane tunanen ta ya shigo cikin ɗakin milik jallabiya ne a jikinsa da ganinsa ka san wanka yi don bakin gashin kansa ya kwanta lublub a kashi wuta ɗakin ya ya ƙara yana kallon ta cikin duhu ya zauna a gefen teci baki sallah ba zainab ta saro idonta ta ce na isa shiru ya kafin ya ce yaushe ta ce ɗazu bai kuma cewa komai ba sai kallon fuskarta da da hasken wata ya haska yake hankali ya fara komawa bayan ganin haka ya rike ya riƙe kafadanta da sauri murya can ƙasa ya ce ki faɗa min kukan da kike yi ɗazu zainab ba kya farin ciki ne da wannan rana wasu sabbin hawayen ne suka zubo mata tana girgiza masa kai ya lumshe ido ya jawo ta jikinsa ya rungume tsam abin da ya daɗe yana burin yi sai gashi yau ya yi bayan ta zama tashi ba ƙaramin tsoro ta ji ba da ta ji ta a faffaɗan ƙirjinsa ga wani ƙamshi da ya cika ta tuni jikinta ya ɗaba ta fara ƙoƙarin kwace kanta amma ya ƙi sakinta bakinsa ya kai daidai kunnanta kamar mai raɗa ya ce dama period kike ko ba ta gama rikoba daga tambayar ba ta ja hannunsa a kan cikinta kamar mai son tabbata da abin da ya ce ta fasa kuka a tsorace tana tura shi da ƙarfinta ta ce don allah ka daina sai ta yi lokaci ɗaya sai dai bai bari sun haɗa ido ba ya ce ko ba ki gaya min ba ai na gano da kaina kuma jibi za ki gama ɗauke kai ta yi da sauri da ganin ta kasan kunya ta ji ba kaɗan ba ya yi murmushi ya miƙe ya hau saman gado ya yi kwanciyarsa gajiya ta yi da zama da ƙarshe a hankali ta koma can ƙarshen gadon ta yi kwanciyarta ta juya masa baya lokaci ɗaya baccin gajiya ya ɗauke ta can cikin dare ta farka ta miƙe zaune tana kallon bargon da aka lullube ta tana matsuka idanu sai ta ganshi a ɗakin akan duma yana sallah ta sako daga kan gadon bayan ta cire bargon ta nufi switch ta kunna sannan ta shiga bayi ko da ta fito kwanciyar ta ta kuma yi yi ta lullube da bargo don ɗakin akwai sanyi sosai saboda ac da ke kunna a cikin ɗakin da kuma alamar ya fi son hakan shi ma ya lullube ta da asuba bayan ya idar da sallah ne ya daɗe a zaune a gefen gado yana kallon kamar wacce ta ta ji hakan a jikinta ta buɗe ido ta ɗaura a kan nashi miƙewa zaune ta da sauri ganin shi lallausan murmushi ya saka mata cikin sanyin murya ya ce good morning my wife ɗauke kai ta yi ta sauko a hankali ta nufi bathroom ruwan wanka ta haɗa ta ta yi sannan ta wanke baki ta fito sanye da kayan jikinta har lokacin yana zaune inda ta bar shi kanta a ƙasa ta so inda take ta duka murya can ƙasa ta ce na kwana sa ya yi murmushi cikin tattausan murya ya ce lafiya lau amaryar sa kau da kai ta yi ya ce to ta so ki kwanciyarki ba musu ta miƙe ta koma kan gada ta kwanta ƙarfe takwas tima ta danna vel ɗin gidan lokacin ya fito daga wanka kenan ya zira jallabiyarsa kawai ya buɗe ɗakinsa ya sauko ya nufi ƙofar ya buɗe shi ta saka masa ta ce good morning yaya ya mayar mata ya ce morning sannan ya bata hanya ta shigo ta ajiye basket ɗin hannunta a falo ta ce ummi ta ce in kawo muku ina anta amarya ya ce tana bacci a sama ta ce to shi kenan ka gaida ta idan ta tashi Ne zan wuce tare da direba muke ya ce oke ki ce ma ummi muna godiya da aka yi kota ta shiga mota sannan ya komo cikin gidan Karfe tara fifa ta tashi daga bacci ta daɗe a zaune a bakin gado ta rasa takamaiman abin da ya tsaya mata a cikin rai kawai dai ta san ba ta da sukuni ganin tara da minti goma ya sa ta miƙe ta rage kayan jikinta ta linke su sannan ta nufi bayan da ke ɗakin wanke baki ta yi sannan ta yi wanka ta ɗauki ta ɗauki sabon tuwal ɗin da ke bayan ta ɗaura amma ta kasa fitowa tunawa da ta yi bata shigo da hijab ba tura kofar bayan ta yi daga ƙarshe ta fito da sauri ta nufi kofar ɗakin don ta kulle amma ko ƙarasawa ba ta yi ba aka tura kofar ɗakin ‘yar gara ta saki ta durƙushe a wajen kamar za ta yi kuka ya tsaya a nan baki ƙofar yana kallon ta ya girgiza kai yana murmushi can dai da ta ga ba fita zai yi ba ta ɗago kai ta ta ido sai dai bata bari sun haɗa ido ba ta ce filin sa ka tafi zan sa kaya ya ce oke sannan ya juya ya fita ya kullo mata kofar sai a sannan ta miƙe da sauri ta sa saki cike da jin kunya ta nufi gaban madubi ta zauna tana shafe-shafenta sannan ta miƙe ta fiddo da kayan da za ta sa cikin mintuna da basu wuce goma ba ta shirya cikin riga da siket na holan mai ruwan ganye da yalo ba karamin kyau kayan ya yi mata ba kuma kuma ko make ma ba ta yi ba amma ta yi kyau sosai ta fito da hijabin ta fari ta saka zaune ta a ƙarshen gadon ta yi jigun ta kusa minti goma a hakan ya kwankwasa kofar ɗakin ta rike ta nufi kofar ta buɗe ta juya ta koma murmushi ya ganin dogon hijab ɗin a jikinta ya ce ta so mu je mu yi breakfast mana a downstairs yana faɗin haka ya juya ta miƙe a hankali ta bi bayansa kamar mai lissafa takun tafiyarta a tsakar falon ta same shi yana haɗa ti ta zauna ɗan nesa da shi ya ɗago kai yana kallonta sai kuma ya ci gaba da abin da yake ita ita ya ajiye mace sannan ya haɗa kofi ɗinsa ya buɗe mata kulolin da ke ɗauke da da sinasir da farfesun kala-kala duka kayan abinci ne dai a ciki yana kallonta ya ce ya ki zo ki ɗibi abin da za ki ci da kanki yana faɗa haka ya miƙe ya koma kan kujera da kofin kofi ɗin shi har ya gama shan kofi ɗin bai ga ta ɗibi komai ba sai ti kawai take kurɓa a hankali ya ajiye kof ɗin hannunsa ya ce ko ni zan ɗibar miki ne bai jira amsar ta ba ya sauko ya ɗauki filet ya ɗibar mata sinasir ya ɗauki wani filet ɗin ya sa mata farfesun naman ragon sannan kuma ya ɗibar mata ya ɗibar mata dankalin ya ajiye mata a gabanta yana kallon ya ce, sun yi sheki sun kuyar da kai ta yi wata ce komai bai ya miƙe ya koma kan kujera ganin ta ƙi taɓa komai ya sa ya tsaya ya miƙe ya bar mata falon gaba ɗaya ya haura sama ta ɗauki sinasir ɗin ta mayar da shi cikin kulan har da naman da ta rage ta rage dankalin kawai wanda za ta ci tana gamawa ta kwashi filet ɗin da kulolin ta nufa hanyar da take tunanin ita ce kicin Ta kuma tsaftace kicin ɗin ta yi ɗan wanke-wanken da za ta yi da asin, sannan ta fito falon tana 'yan goge-goge, ta koma sama ta shiga ɗakinta, kwanciya ta yi ta yi telemo a kan gadonta, Izuwa yanzu kam ta san tunanin yayansu kawai take yi shi ya hana ta sukuni wasu hawaye ne suka zubo mata ta kifa kanta a kan filo ta shiga rera kuka a hankali jin an buɗe ƙofar ɗakin yasa ta ɗago da sauri tana share fuskarta so waye yana kallonta ta yi saurin sunkuyar da kai ya zauna a gefen gadon ya ce sannu da aiki turo baki ta yi ta kau da kanta ya langwabar da kai ya ce ki gaya min kukan da kike zainab ba ki son auren ko ki ki za masa kai kawai ta yi ya ɗago kanta yana kallon ƙwayar zare idonta ya ce ki gaya min me yasa kike kuka a hankali ta ce yayanmu ya shiru yana kallonta kafin ya ce menene ya faru ta ɗago jajayen ta tana kallon sa ta ce ya ce zai zo ranar biki na kuma ban gan shi ba Dauta bai ce komai ba ya shiga share mata hawayen cikin kuka ta ce, Na yi misin ɗin shi, rungume ta yi lokaci ɗaya sai da kukan ta fara ta tsaye da kukan ta fara kici ne ya kwace kanta ya kiya sake ta murya can ƙasa ya ce ni ba kya misin ɗina ko ganin irin gurgumar da ya yi mata ne ya tsorata ta sosai cikin muryar da ba ta ba ta ce Felisa ya kamata ka daina, hijab ɗin jikinta ya cire da hannu ɗaya ta fashe da kuka ta ce, don Allah sa ka bari ni ba na so. Murya can ƙasa kuma ya ce, ki kuma sa min hijab a nan gidana, ba kaɗan ba ta tsorata ba don gani take kamar ba ta Sharif ɗin da ta sani ba ne wannan, wanda bai son ko haɗa hannu da ita. Tura shi ta yi da ƙarfi ta miƙe. ta miƙe ta shige bayi ta saka ki tana jin fitarsa ta fito da sauri ta sa ki a ɗakin gaba ɗaya tana share hawayen idonta ta yi kwanciyarta a kan gado har aka yi azahar ba ta tashi ba sai wajen biyu da wani abu ta farka ta yi saurin miƙewa ganin lokacin sallah ya wuce har ta nufi bayi za ta yi awala ta tuna ba ta sallah ta koma ta zauna ta daɗe a zaune jin yunwa ya addabe ta yasa ta kalla agogo ta ga uku ta yi miƙewa ta jiki ba ƙwari ta nufi ƙofa ta buɗe ta fita a hankali ta dinga sakowa stairs har ta shigo falo ta gan shi a kwance yana kallon yana kallon rike da remote suna haɗa ido ta ji ma da ma bata sako ba ya ɗauke kai ya ci gaba da kallon shi jiyawa ta ta koma sama da sauri ta shige ɗakinta ya miƙe ya bi bayanta tsaye a bakin kofar ya rungum yana runguma da hannunsa ya ce kin buɗe ɗakin kenan jin bata ce komai ba yasa ya ƙarasa cikin ɗakin ya zauna a gefen ta ya ce na rasa ganin kanki zainab saboda ni kike saka ki a kofa ko menene a amfanin hakan kenan Ni ya kamata ki gaya min abubuwan da suke damun ki ko? bata ta ba bare ya sa ransa samun amsa, ya dako kanta cikin sanyin murya ya ce, Please ki sake da ni Zainab, da zaki ki shiga zuciyata ki ga yadda nake son ki, da kin ji tausayi na, ke ba yarinya wacce kin san me aure, don haka ki daina behaving kamar ba ki sani ba. Ina son ki sani ki min alfarma guda biyu Zainab, sai a sannan ta ɗago kai tana kallon shi, ya kasa da murya ya ce, ki so ni kamar yadda nake son ki, ko ba duka ba, sannan ki daina guduna ki sake jikinki da ni. Jin bata ce komai ba yasa ya miƙe ya ɗago ta ya ce, zo mu je ki ci abinci bin bayansa ta yana rike da hannunta suka sauka downstairs ya zuba mata abincin da tima ta kawo musu na lodge shinkafa ce da miya sai nama ya zuba mata ya ajiye mata gabanta yana yana kallonta spoon ɗin abincin ta ɗauka ba tare da ta kalle shi ba ta shiga juya shinkafar gabanta komawa ya kwanta kan kujera ganin sai sai tsakwara abincin take duk duk don yana gabanta sai sannan ta ɗanci wanda ta rage kuma ta kai kicin da yamma misalin karfe biyar an ta amina da ma'aruf suka zo gidan da kyar ta sauko ƙasa don ƙin saukowa ta yi da banda tsokana ta babu abin da ma'aruf yake an ta amina na tare mata shi dai ta kawai kallonsa kawai yake sai dai ya yi murmushi sai da ma'aruf ya rabu da ita sannan ya ce ya ma'aruf ya dawo ya dawo Ma'aruf ya ce ƙila amma ni ban sani ba. ta bata fuska kamar za ta yi kuka ta ce to dan kira min shi please kaga waya ta ban zo da ita ba ma'aruf ya ce ba ni da nambar shi da sauri ta ce ina da su ofed bari in da kira maka su a rara ya maka mata ya ce kina matar wani za kira wani can shiru tai tana kallon sa sai kuma ta fara hawaye ta ce yayin mu fa na ce maka kake ce masa wani ma'arubi ya ce shi din fa murmushin dr sharif ya ganin hawayen da take ya ce kai ki mu zan kira maki shi an jima sai a sannan ta shiga share hawayen ta ce to karfe shida maarubi ya ce za su tafi gobe kuma za su koma kedi dr sharif ne ya yi musu godiya amina ta miƙe ta ce mu je mu yi bankwana da anta amarya tana faɗin haka ta kama hannun afifa suka nufi saman zuwa ɗakinta gefen gado ta zauna da ita ta ce na fahimce ki kina period ko ƙanwata shiru afifa ta yi bata ce komai ba ga wani nauyin tambayar da ta ji amina bata damu da hakan ba ta ce yaushe za ki gama tsayawa afifa ta yi bata ce komai ba amina ta yi murmushi ta ce kai ki ji kunya ta fa ni na ɗauke ki tamkar kanwata ne ki gaya min yaushe za ki gama da kyar afifa ta buɗe baki ta tare da ta kalle ta ba ta ce gobe zabi amina ta ce oke sannan ta bude jakarta ta fito mata da wata bakar leda babba ce bakar leda ta miƙa mata ta ce kin ga wannan da madara za ki haɗa a kofi ki shanye kin ji Hafifa dai bata ce komai ba ta kuma fito mata da wani ta bata ta ce kina da zuma ai dan ma fifa shiru ta mata ta miƙa mata ta ce shi wannan zuba za ki ki haɗa ki sha wani turaren muski ta kuma fidowa da shi a jakarta da yar kwalba ta mika mata ta ce na san kin san yadda ake amfani da wannan kina gama period sai ki amfani da shi kin ji nan ma dai afifa shiru ta yi wani turaren ta kuma fitowa da shi ta mika mata ta ce wannan kuma idan za ki kwanta ki dinga shafawa na san dai duk an baki a gida amma ki kara ina fatan dai duk kin fahimci abin da na gaya miki afifa ta ki dago kai ta ta tsaya kawai tana kallonta amina ta yi murmushi ta ce to kwashe ki zuba a durowa a gaban miro ɗinki ni zan tafi za mu dinga waya da ke kin ji har amina ta miƙe za ta tafi a fifa ta ɗago ba ta ba Amina dariya sosai sai dai a ciki ta bar dariyar ta ta fita sai sannan Afifa ta turo baki ta mike ta kwashi tarkacen ta zuba su a cikin jaka ta koma ta yi kwanciyarta sai bayan fitar su daga gidan ne da sannan Dr. Sharif ya haro sama ya shiga ɗakin ta yana kallon ta yace shine baki zo kin ma yayin sallama ba ko mikewa zaune ta yi da sauri ta ce saka ce ka ce ka ce zaka kira min yayan mu ai wayarsa da ke hannunsa ya karaso cikin ɗakin ya mika mata sannan ya juya ya fita duk layukan uku sai da ta kira amma switch off har da ɗan hawayenta duk da ta kasa sukuni sai kira take babu gajiya hakura ta daga ƙarshe ta kwanta tana hawaye ana kiraye-kirayen magarba dakta ya shigo ya ce ya tafi masallaci kai kawai ta gyada masa ya fita ko da ya dawo har ta fara bacci ya taso da ya taso ta suka sauko ƙasa ya zuba mata dina har ta kwanta ranar babu wani annuri a fuskarta shi kan bai bi ta kanta bai kwanciyarsa tare da limshe ido washi gari sai wajen karfe takwas ta tashi baya ta ga baya ɗakin bayi ta nufa da sauri ta wanke baki ta wanka sannan ta yi na tsarki ta yi awala ta fito tana zaune a kan darduma bayan ta idar da sallah ya shigo ɗakin Sanye yake da farar riga folo da rubutun bulu, sai bulu jeans da ya sa ya yi mugun kyau kamshin turarensa ya cika ɗakin. Ta saurin sunkuyar da kai ya rungumi hannayensa yana kallon ta ya ce, dama lokacin da kike tashi kenan a gida shi yasa kike makara zuwa lakca ko turo baki tai ta ce ai a mu tashi na ake yi nan kuma babu wanda ya tashe ni ya murmushi yana shafa kansa ya karaso kusa da ita ya ce ban san za ki yi sallah ba ai da na tashe ki bata ce komai ba jin shi ma ya yi shiru yasa ta ta daga kai tana kallon idon tana kallonsa idan ta ya sarke cikin nashi ta saurin sunkuyar da kai murya can kasa ta ce ina kwana sa ku sa ya a gabanta ya dago kanta yana murmushi da ya bayyana fararen sa ya ce lafiya lau sa. ta ɗauke kai da sauri ta ɓoye fuskar ta ya dariya ya dago kai ya ce ya ɗauko ta ya ce sako mu je mu yi breakfast mai baby a hankali ta ce shiryawa zan yi ya ce oke to ina jiran ki a ƙasa yana faɗin haka ya juya ya fita miƙewa ta yi ta ta fito da kayan da za ta saka sai da ta fara amfani da miskin da ta amina ta bata sannan ta shirya cikin atamfa jawa ta fesa turare ta sa hijab ta sauko ƙasa To ‘yan uwa a nan za mu dakata, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da ci gaban labarin namu. Ni ne naku kamar yadda kuka sani Abdullahi Muhammad Sani Abba Effects nake muku fatan mu kwana lafiya. بسلام